Hajiya ta fi kowa gargaɗi na akan hakan. Tun ina saka idan ganin ku har na hakura. Matukar mace ta zo gidan nan da diyarta sai ta sha tambaya kafin na barta da shiga. Sai yau Allah ya kawo mutanen da nake tsimayi Dan haka ki hakuri, ki koma kada na rasa aiki na. Matsuwa Halisa ta yi cikin fushi ta ce, "Da alama kai ba uba bane ko? Idan har ka san zafin haikuwa haifuwa, ko me zaka rasa? Ba za ka hana uwa ta ga ɗanta ba." Shikenan mun ji, ba za mu shiga ba. ai na san zuwa yanzu ya musaddam ya yi aure kuma baya gidan nan ka daure ka faɗa mana inda za mu iya samun sa dan girman Allah ku bar wajen nan halisa za ta yi magana mami ta ɗaga mata hannu janta ta yi suka wuce mota ba tare da ta sake cewa komai ba tsaki ya ja yana faɗin banda sakarci sai yanzu ne zaki zo neman ɗanki haka kawai na barki ni kuma na rasa aiki na Allah sarki wannan kenan zaune umar take a falon amba ta kusa mintuna talatin tana jiranta tsaki ta ja kafin ta ce kai jama'a wa yau ni ce zaune nake jiran amba ina neman wani abu a wajenta lallai duniya abin tsoro ce shi yasa aka ce idan zaka gina ramin mugunta ka gina shi daidai tsawonka wato na bata na. babu mugunta na koyar da ita ribar zaman duniya ashe a kaina za ta fara baje kolinta shigowar amba cikin kwalliya ya maido ta hankalinta ummata ashe ke ce kika zo ki hakuri ina bangaren yalla bai shi yasa ban fito da wuri ba Amba ta faɗa tana zama an ba dole ki gani ashe akwai ranar da za ta zo na rika binki kina kaucewa yau kwana nawa da muka yi magana da ke akan matsalata kika ce za ki je ki samo mabuta amma shiru na kira wayar ki yafi a kirga ba ki daga ba na gaji da zaman jira gashi na zo a hakan ma ban tsira daga wulakanci ba Allah sarki ummati wallahi ba haka abin yake ba duk wata takamata aike ce domin da bazarki nake rawa kin san yadda abubuwa suke san bana samun zama saboda kamfen da muke yi amma ki hakuri da kin zo sai mu tattauna gashi ma baki ci komai ba da aka kawo miki ba ba wannan ne a gabana ba yau kusan sati biyu kenan rabon da Hashim ya taka gidana tun ranar da ya zo tsautsayi ya sa na yi masa maganar kara aure baki ga yanda ya miƙe cikin fushi ba wallahi da a ce ba ni ce na haife sa ba ina jin zai iya kai mini doka bai bani amsa ba haka ya fita jikinsa na tsima sai ka ce ba dan sanda ba tun daga ranar bai sake zuwa gidan ba gashi dai an yi aikin kafar alhaji ya samu sauki amma bai zo duba shi ba wallahi na yi nadamar haɗa auren hashim da husna ina ma a ce ko na zaɓo masa mata ni na san da yanzu suna nan lafiya ta haifa musu ta haifa mini jikoki gyara zama an ba ta yi ta ce in dai wannan ne ba ki da matsala kin yarda da magana kin yarda da magana ta asiri ne yake ɗawainiya da shi ko ai daga husnar har yayar ta zinatu halinsa ɗaya da za ki je gidan Zinatu ki ga yadda take zuba iko da mulki a gidanta gabaki ɗaya ta mallake shi ko kauyensu baya zuwa ki hatta tsohuwar matarsa da ɗiyarsa ya manta da su dan shi kwara ɗaya da yake ji da shi ta salwantar da tunaninsa sai ɗiyar Tamima kadai take cin karanta babu babbaka a gida tana nan ta zama guzuma sai yawo a titi ambani ba gulmar wasu ta kawo ni ba ki banni na kashe wutar da take gabana kafin na hangi ta wasu yanzu dai wa kike tunanin zan aura masa zan aura ma Hashim mai aikin ta ce ta shigo da fara'a waje ta samu ta zauna a kasa kafin ta ce Hajiya Samiya ta iso ka ta can ɗakin yaya waro ido an kafin ta ce wai dama yau ne za ta dawo chapdi ashe kilibibi zai karu a gidan nan wajen siyaya shikenan tashi ki je kuma ki ci gaba da saka musu ido mikewa ta ta fita da sauri wace samihar ce ta dawo Ummati ta tambaya. Wace kika sani dai? Wace kika sani dai? Kin san da farko ta yi rashin lafiya kamar ba za ta rayu ba. Hakan ne ya dakile mata karatu. Sai daga baya da aka dage sannan ta samu sauki. To kin san mai yadi yana tsananin son zakari. Shine fa ya dage dole sai ta yi karatu kamar kowa. To yanzu ta kammala bautar kasa shine ta dawo. Kin ga yanzu aiki kawai mai yadi zai nema mata. Ni na rasa irin soyayyar da yake ma zakari. Sai ka ce ciki ɗaya suka fito. Ba dole ya so shi ba. duk wani sirri na mai yadi babu wanda zakari bai sani ba su biyu suke kashewa su rufe ba sa saka kowa wannan wani irin zumunci ne da malami wannan wani irin zumunci ne da malami ya gina musu a zuciya tun suna yara da a ce manga yana rayu zuwa yanzu ba mu sanya za su koma ba yanzu dai ba wannan ba wa kike ganin za a sama ma Hashim ya aura kai an bata daga sama alamun tunani can ta dubi Umar ta ce ina ganin mu bashi Samiha na tabbata zaki ji dadin ta a matsayin sirka domin rainan kaltume ce Samiha fa kika ce an ba lallai a wannan karan kin kauce ma koyawa ta ta yaya kike tunanin mai yadi zakari da kaltume za su ba Hashim auren Samiha to duka yaushe mai yadi ya sako daga fashin da yake ma Alhaji bare har mu je masa da maganar aure da a ce ma shi Hashim din yana son ta. ita ma tana son shi na san za mu iya samun nasara kawai ki kawo wata shawarar gaskiya ban da wata shawarar da ta wuce wannan sai dai kuma ko a duba a waje shikenan hakan ma yayi amma maganar Samiha a barta nan ni ko yar ya ce aka samu wallahi ina so ni dai burina na na samu wacce za ta haifa masa in samu wanda za ta haifa mini jika ta kuma daraja ne wallahi duk na saro da daga abubuwa da nayi ni ga baki ɗaya duniyar ma tsoro take bani umma take nan me aka yi da shege in ji karan maguzawa ai wasan ma yanzu aka fara ko da yake ban ga laifinki ba ko ni ce na kai shekarunki zan iya saduda kima lokacin kina a shekaru na, kanki yana hayaki shikenan zan duba miki Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren Abba Ramiyo ban gane abin da kake faɗa ba shikenan saboda Rayyan yayi laifi ba zan masa faɗa ba kada ka manta yaron nan a turai yayi karatu idan har ba mu tsawatar masa a yanzu ba wallahi nan gaba sai mun yi kuka akan shi yanzu tunda Rayyan ya dawo ka taba zama da shi ka fuskance shi da inda ya dosa shin kana ma kallon yanayin yanayinsa yanda yake yanayin sa yake kuwa to bari na faɗa maka ni gaskiya ba zan so ba zan sa ido rayyan ya lalace ba dan Allah dakata mini kaltumi, wace irin magana ce haka kike faɗa mini yau abinda kike fata shekara da shekaru kada ya faru shine yau kike kokarin tabbatarwa wato rayyan shine bera a cikin 'ya'yanki Amin wato Rayyan shine bare a cikin 'ya'yanki? kuma shine kika auri mahaifinsa da soyayyar wani ko to tsaya je ba zan lamunci irin waɗannan abin ba kamar yadda na ɗauki su Ramiyu ba na son ki kawo mini canji ko ka kaltume ta sa mai tsuma zuciya tafi kai yayi kafin ya koma kusa da ita ya zauna yanzu wannan kukan na me yayi kuma dole na yi kuka saboda naga ka canja mini magana daga kawai na yi magana akan rayuwar kenan, sai ka buɗe mini wuta a cikin su waye zin waye zan iya cirewa daga jikina wallahi yau ko an bace ta haifi rayyan iya abin da zan yi kenan bana fatan mai gadin gidan nan ya lalace bare dan cikin gidan nan kuma magajinka amma idan kana ganin a matsayina na uwa nayi kuskure akan abin da na faɗa kai hakuri ba zan sake kawo maganar Rayyan ba amma ina so ka sani har abada Rayyan bai da uwa sama da ni ko na ci naman sa ba zan iya tauna kashin sa ba ya isa haka kaltume ki hakuri nayi kuskure ba zan sake ba shikenan nayi miki alkawarin zan sa a rika duba mini halin da Rayyan yake ciki kuma zan dauki mataki amma dan Allah kada ki fushi da shi kuma kada ki nuna masa na san komai ba na son ya shiga damuwa to mun na tabbata domin an tabbatar mini duk yau bai fito waje ba Shi shikenan tashi ki je ki duba ko Samiya ta gama kimtsawa sai ku fito gaba ki dai mu dina Allah sarki wannan kenan can ko ɗaya bangaren to gaskiya malam Zakari amsar yau ma kamar ta kullum ce duk inda kake tunani babu inda bamu duba ba mu duba ba amma ba a dace ba kamar yadda ka ce a rika addu'a a masallaci wannan babu bashi kullum cikin yi ake sai dai har yanzu babu nasara ina ganin sai dai kai hakuri kawai ajiyar zuciya zakari ya sauke cikin mutuwar jiki ya ce wallahi gara a ce yau gawar ato aka kawo na yi mata sallah na binne ta da a ce bacewa ta yi babban abin da yake tayar mini da hankali shine labarin da muka samu a wajen marigayi cewar ta zauna a gidansa kuma kafin ta yi gaba akwai ciki a jikinta ina tausaya mata ni na san alhakin ato sai ya tambaye ni ko kuma in ce yana kan tambayata domin tunda ta ce har yau na rasa lafiyar jikina karfin hali da jarumta irin tawa kadai suke da wainiya da ni isowar ɗaya daga cikin yaran malam cikin firgici yasa suka miƙe gabaki ɗaya dan asabe lafiya kuwa malam ku zo mu je ku gani dan asabe faɗa cikin jan numfashi me za mu gani kuma ina aikin da na yi maka wajen malam sidi me ya ce? ban kai ga zuwa ba na ci karo da dandazon mutane wata mata ce aka tsinci gawarta a juji an yi mata yanka rago kuma mutane suna faɗin bakuwar fuska ce don babu wanda ya santa a kauyen nan ka baki ɗaya jikin zakari ya fara rawa kafin wani lokaci ya zube a wajen sumamme Allah sarki can ko ɗaya bangaren Samiya kukan kuma na meye ne ke da zaki farin ciki kin cika ma mahaifanki burukan su me yasa zaki kuka kuma kaltume da take zaune ta faɗa umma kawai na tuno da ummata ne na rasa dalilin da yasa na kasa yarda cewa ta tafi kenan a zuciyata ina jin wata rana za ta dawo shi yasa na kasa mantawa da ita ya isa haka ni kaina ban yarda ya kun ba ta tafi kenan ba domin ina yawan mafarkanta insha Allah matukar tana raye Allah zai yi bayyana ta abinda nake so dake kici abinda nake so dake ki goge idanki yanzu mu je ciki mu je cin abinci idan har abban ku ya gane kina cikin damuwa ba zai ji daɗi ba tashi ki gyara fuskar ki mata bikin ji autar mamanta Mikewa ta yi tana murmushi kafin ta ce, Umma ina adda zafira da Tims. Suna nan lafiya, gobe idan kika huta sai kika yi mata ziyara. Baki tambaye mutumin naki ba. Turo baki da ita ce, Ni ba ruwa na da Rayyan, san bai da kirki, ko a waya bai taɓa kirana ba. Ko na ganshi, ba zan masa magana ba. Dariya Kaltume ta sa ta ce, In dai Rayyan ne, za ki sako ma, ki kaɗai kika yi korafi a kansa ba. Yanzu dai maza shirya mu je. A ɗayan bangaren kuwa, cap amma wallahi prince kai dan iska ne yanzu daga an yi maka fada shikenan sai ka zauna kana kuka ka ka ki fita sai ka ce mace smart ya fada yana murmushi macen ma raguwa ai wallahi dama umma ta zane ka sai kai kukan da hujja guys shi yasa baka ga na dage dole sai da dat ya ware mini bangare na daga waje lokacin da zan fita da lokacin da zan dawo babu wanda ya sani shi yasa nake cin kare na babu babbaka amma kai an yi maka daki a cikin gida taya ba za a rika saka maka ido ba kuma na ga shi hamma bangaren sa daban me yasa ba za ka neme abba ya buɗe maka ɗayan bangaren ba cewar alfa tsakirayyan ya ja kafin ya tura hannun su ya ce ba za ku gane ummata ba ni na san wancan ɓangaren nawa ne kadai nawa ne kawai ita ce ta sa na zauna a cikin gida amma umma amba ta ce za ta yi ma abba magana na san ko umma ta yi masa magana ba zai mini faɗa ba wai prince me yasa komai sai umma amba ce za ta yi maka ni ina mamakin wannan abin kuma ka faɗa mana ba ita ce ta haife ka ba me yasa komai za ka yi sai ka haɗa da ita ko me mutum zai yi ya rika fifita mahaifiyarsa kafin komai domin ita ce silar zuwansa duniya amma me yasa kake son sako umma an ba kafin ka? saboda ita ce take goya masa baya kuma ita ce ta raine shi ka san prince dan hutu ne baya son takura shi yasa yake son umma an barewa miƙewa rayyan yayi yana sa riga ya ce yauwa alfa ka bashi amsar da ta dace ko dai ni kake da 'yan mata wacce fi kula da kai dole ita zaka fi ji da ita ai tsaya ma ina mima take wallahi prince mima ta shiga kom ta shiga kuma tana can tana bacci ni duk na damu wallahi me abin damuwar haka ta zaba sai a barta ta yi abin da take so kaga mu je na raka ku za mu yi family dinner idan kuma za ku yi junin mu je a tare suka miƙe alfa ya ce kai ma ka ji abin da ka faɗa family dinner and why not part of your family so kawai za mu tafi idan kun gama da wuri ka same mu a guest house Allah sarki wannan kenan sani zakari kaga kaga ma ba ita bace zaka je ka hallaka kanka ita wannan ba musulma bace da alama sato ta akai aka cire wani abu daga jikinta shine hanya ta biyo da su ta nan suka jefar da ita kai hakuri insha Allah wata rana za a dace amma zakari nayi maka wata tambaya mana gyara zama da zakari yayi yace ina jin kamala nace dama ka san cewar matarka tana nan ne ko kuwa kawai bincike kake yi har ka gano tun bayan batanta nake bincike tun daga duku na fara duk wata hanya da na san ta ratso zuwa duku babu inda ban sa a duba ba duk da bana samun amsa mai kyau daga bakin masu bincike hakan bai sa na hakura ba watanni suka ja shekaru suka shuɗe amma na kasa hakura da ato sai a kwanakin baya ɗaya daga cikin yara na yake tabbatar mini a wannan kauyen ya samu labarin mutumin da ato ta zauna a wajensa ban yi kasa a gwiwa ba sai dai abin takaicin kafin mu zo ta bar gidan shi kuma gashi yanzu baya raye wannan dalili ne yasa na kasa daina bincikar ta a wannan garin haduwa ta da kai yasa na kara samun kwarin gwiwar cewa wata rana za a ganta na kai malam yayye ce, wannan haka yake babu abin da zamu ce sai fatan Allah ya shige mana gaba amin malam ina ganin zan koma gida gobe tunda dai ban samu abin da nazo nema ba gara na tafi ko me kenan zan sake dawowa saboda akwai yata da ta dawo ina son na je na ganta Allah sarki ki hakuri zuwaira idan har musaddam ki ne wata rana dole za ku haɗu shi kuma alhaji sai dai mu ce Allah ya shirye sa ki daina tsine masa saboda za ki kara lalata abin shi idan mutum ya kauce hanya addu'a ake masa ba tsinuwa ba duk da kin yi sakaci tun da farko bai kamata a ce kin yi watsi da abin da kika haifa da kanki ba fushin mahaifinsa bai kamata ya shafe sa ba kuskure ne kin raga da kin aikata sai fatan a gyara malam ayuba da yake zaune ya faɗa asiya ta ce malam abin ne da ciwo a ce ku yi shekara da shekaru da mutum ka haifa masa yara amma rana tsaka ya zo ya rabu da kai babban abin bakin cikin ya ware wani daga cikin ƴaƴansa ya ce shine nashi kuma ya ɗauki ɗanka ya ba ma wata mace haba abin da ciwo kowace uwa irin matakin da za ta ɗauka kenan wata uwar ba ko a cikin mata akwai jarumai ai san ban ga laifin alhaji ba na fi ganin nata ko da yake dama tunanin ku mata duk ɗaya ne sai dai a kullum bana iya yin jam'i ga mata dole a cikin ku sai an samu jarumar uwa wacce ko ko zaki ne zai cinye ta za ta iya tarar shi akan ya taba mata da shekara nawa haba ai san baki tunani ba zuwaira amma ya za a yi dole a bar maganar tunda ba za a iya mai da hannun agogo baya ba tabbas malam na san nayi kuskure da kaina ina jin haushin kaina ni tsoro na daya kada Musaddam ya kullace ni wallahi nayi da damar baransa ba tare da ina bibiyar lamarinsa ba ni da zan samu kwatancin gidansa zan je har can domin na nemi yafiyarsa hakika mafarkin da nayi da shi ya tayar mini da hankali mami ta faɗa cikin matsanancin kuka ya isa ga ki daina kuka kada ki ja ma kanki ciwo ba kowane mafarki bane yake zama gaskiya sai dai so da yawa wani mafarkin yana nuni ne da wani abu a duk lokacin da mutum yayi mafarki marar kyau abin da zai yi sai dage da addu'a kamar yadda kika ce kin yi mafarki yana cikin mugun yanayi yana buƙatar taimako to abin da zaki sai ki ci gaba da yi masa addu'a insha Allah ko da abin gaskiya ne Allah zai takaita shi ni ma zan dage da addu'a babu abin da zai same shi yanzu ku tashi ku tafi gida dare yana karai can ko ɗaya bangaren wayo jama'a gobara ta kama a bangaren magajiya wayo jama'a ku fito gobara ta kama a bangaren magajiya wata da ta fito take ihu tana fara ga baki ɗaya jama'ar gidan suka fito akai waje ana neman ɗauki wasu maza da suke zaune a rumfar mai shayi suka jiyo ihu ɗaya daga ciki ya ce ihun me nake ji ɗayan ya ce ya wuce gidan karuwan can ai wallahi ina jin takaicin ina jin takaicin wancan gidan ni na san da a ce a Kano ne da yanzu hukumar Hisba ta kore su amma abin takaici ana ganin su an kyale su sai lalata mana yara suke yi anan din ma saboda ba cikin mutane suke ba da tuni an tarwatsa gidan amma ka bar su Allah zai tarwatsa su da kanshi kafin yayi magana suka ga mata sun yi wajen su suna ihu suna faɗin gobara tsaki mai shayi yayi yace to ina ruwan mu da wata gobarar ku sai ku je ku kira alau hazawan ku su kashe ta dariya sauran mazan suka sa ɗaya daga ciki yace kamar ka san amsar da zan ba su kenan dama a ce gidan arziki ne gobarar ta kama za mu iya ceton rai amma dan gobara ta cinye gidan karuwai ai an rage mugun iri kunga ku je ku nemi wasu su kashe wutar babu abin da zai sa na je na kone a banza don Allah ku taimaka wallahi akwai mutane a ɗakin kuma wutar daga bakin kofa ta fara ci za su iya mutuwa wata daga cikin su ta faɗa mikiwa suka yi gabaki ɗaya mai shayi ya ce na tunda an ce da mutane a ciki mu je mu taimaka musu watakila hakan ya zama musu darasi su shiryu Allah sarki hashin magana fa nake maka baka ce komai ba Husna da take tsaye cikin shirin bacci ta faɗa kallanta yayi daga kwance kafin ya ce to Husna me kike so na ce asibiti na asibiti nawa muka je akan matsalar haifuwarki ba mu samu wata amsa mai daɗi ba tun farko sai da na faɗa miki shan magani zai iya zamar miki matsala amma kika ce baki shirya haifuwa da wuri ba yau shekarar mu nawa da aure da mun haifu zuwa yanzu yaran mu sun kammala jami'a ko sun kusa Allah ya gani ina matukar son haifuwa kawai bayan da zan yi ne saki ta ja ta wuce gefen gado ta zauna tana faɗin ana maganar arziki kana tuno abin da ya wuce mafita na tambaye ka idan kuma baka da ita ni zan samar da ita Allah ya baki hakuri ina jinki me mafitar kamar yadda ka goya mini baya nayi planning gashi daga karshe ga yanda abu ya kasance ka gani da kai sai mu yi hakuri mu rungumi kaddara mu ci gaba da rayuwa haka ka dauka Allah bai kaddara za mu samu zuri'a tare ba jinjina kai yayi ciki a sanye yace shikenan tunda haka kike so ba komai na amince ka amince ba za ka taba gigin auro wata mace ka kawo min gidan nan ba na amince ba dai zaki rayu da ni har abada ba shikenan ki dauka babu sauran mata a duniya sai ke murmushi ta sake kafin ta miƙe ta ce ka kyauta hakan ka ka kyauta ma ka. ina zuwa bari na shiga toilet na shirya yau akwai nishadi ta shige ban daki da sauri hannu biyu yasa ya dafa kanshi baki ɗaya ya rasa abin da yake damunsa so da yawa yana son yayi wani abu akan Husna amma da yazo zai yi mata magana sai ya ji nauyi a zuciyarsa zame waye ya kwanta yana tunani a can ko ɗaya bangaren Hamarayan ina tsarabata ta turai samiha ta faɗa tana murmushi harara ya watsa mata kafin ya ce ka ji gulma sai ka ce har zuciyar ki, hamman ya fito ko da yake baki kuskure ba ai da kaɗan kika girme ni so dan kin kira ni hamma ba laifi kika kai ba kuma ma ai namiji wata rana ni ne zan tsaya miki Allah sarki duka duka anan zan ita, sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin su ne kashi na ashirin da biyar ki hakuri hajiya ba na ba ne tun lokacin da aka ɗauke ni aiki wannan shine umarni na farko da aka bani ba alhaji kaɗai ba hata da hajiya wannan shine umarninta kuma lokaci zuwa lokaci suna tunatar da ni hajiya ta fi kowa gargaɗi na akan hakan tun ina saka idan ganin ku har na hakura matukar mace ta zo gidan nan da ɗiyarta, sai ta sha tambaya kafin na barta da shiga sai yau Allah ya kawo mutanen da nake tsammani